يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور يا كيدانا ka tsayar da sallah a cikin siffa mafi cika ka yi umarni da kyakkyawa ka hani ga mummuna kuma ka yi haƙuri da abin da zai same ka akan haka wannan abin da aka umarce ka da shi yana daga cikin abin da Allah ya ɗora maka ka aikata baka da wani zaɓi akan haka